Wai kada ya je ka za ka tafiya ai an riga an shirya ai sai tafiya. Amma dai ya kamata dai ka tsaya ka karya ka ga hana haɗa wuta. akwai waɗanda ne yi alƙawarin za su an kaya a hannuna da tun ya kamata in sauri in je ko shi ke na Allah kiyaye am kamal ka kamanta da abin da na gaya maka yau ina sha'awan karfasa ko naman kaza ma aka samu ai in dai sako naki ne ba zan manta da shi hmm, kama manta mana ka san yadda za ka yi da ni ah, ya zan yi da ke in na manta illa abu ɗaya ne fa kawai hmm? in ba ki hakuri in dai har na manta ba wannan maganan <laughs> gaya ma <laughs> sai ka dawo maka ta turawa bai bai <laughs> Wai kai, tsaya dan Allah ban Allah. Me yasa me kai? Ruwa ta fada ne likita. Ruwa rijiya rafi ko kogi wani iri? Um, cikin rafi ta fada. To kana ji? A ka'ida mu ba ma karɓar kes irin wannan ba tare da jami'an tsaro ba. saboda haka yanzu zan ba ta taimakon da zan iya bata dan kada a rasa rayuwarta in ya so ka je ka jami'an tsaro su shigo cikin lamarin sai a bata kulawa ta musamman to amma taimakon mu za ka yi kaga halin da take ciki malam aikinmu ne mu ba wa duk wani wanda yake buƙatar taimako taimako ba ina nufin ba zan ba ta taimako ba amma ka'idar aikin shine lallai sai an samu sa hannun jami'an tsaro sannan za mu yi aikinmu cikin nutsuwa so da haka yanzu kai za ka ceci rayuwarta ka je kai report a baka ɗan sanda ka zo mana da shi mu kuma mun san me ya sauran okay, yau yanzu zan jin abin da ya kamata nagode wazi ce ngaranta ya sada ta da yancinta ta shiga dasko ta ga kunci wayewa Allah na gwice ce ta ngaranta. To, wa alaikum salam mun samu nasarar ceto rayuwarta alhamdulillah yawwa yanzu abin da ya rage shi ne idan ka gama da siyan labai sai ka same ni a ofis mu yi magana ko ai dakta ma ba ku mutum ta daga ta samu lafiya ina ganin mu za mu yi tafiya gaskiya ne na gode sosai ka damu ai taimako shi ne aikin da sanda sarki gaskiya to ba damuwa yalla bai mun gode yau dakta Allah ya kiyaye gaba malam ka san abin da ya sa na kira ka na ce ka zo nan mai magana? a likita ban sani to a binciken da muka yi ya nuna cewa wannan yarinyar ba ruwa ta fada ba Dan haka ka kaya min gaskiya kaga abinda ya sa ban yi maganar a gabansu ba saboda ba na son ka shiga tarkon 'yan sanda kuma alamu ya nuna min kamar kai mai gaskiya ne ka fito ka gaya min gaskiya wannan kai wane ne sannan ita wace ce ita da har irin wannan abin ya same ta irin wannan abu menene kuma ya same ta likita wallahi ban sani ba baka sani ba amma ka kawo ta asibiti kaga likita bari in gaya ma gaskiya ni manomi ne irin na lambu na fito da safe kamar yadda na saba zan fara gudanar da sana'ata na ga yarinyar nan a gefen rafi da ganin halaman cewa igiyar na ɗauko yarinyar nan wallahi baccin wannan likita ne ba abin da na sani shi ne ɗauko ta na kawo ta asibiti me yasa kai min ƙaryar cewa ka ce likita na yi haka ne saboda a ba ta taimakon gaggawa kasan halin rayuwa yadda yake dama ba ta magana ne wallahi likita haka na fahimta na yi ƙoƙari ta ce wani abu ko da zan samu wata makama wani abu amma ba ta mu mm, ba ta a'a eh, to ka san a yanayin yadda na ɗauko ta magashiyan likita ba za a iya gane wani abu wallahi ni kaina dai yadda ka gana kawo ta nan haka take haka ne to za mu iya bakin kokarin ga mun tserar da rayuwarta alhamdulillah na gode likita amma dan Allah a taimake ni a duba rayuwar yarinya a taimaka likita na gode kada ka damu ai kai ma kayi aiki irin aikin mutanen insha Allah zan shiga cikin imanin ma don na samu Me ka zo kai min a gida? Da har ka ɗauko wannan kauɗa ka taho da ita. Mara amfani. Yi ko zuwa ta bara a kufai. Da Allah saurara, ashe kai sha ne baka da hankali? Hmm? Menene amfanin auren macen da ba ta haihuwa juya? Har kake haɗa hanya da ita kake tafiya da ita. Da ba a haihuwa ita a haife ka ta same ka? to bari ki jin gaya miki ki san da saninki wallahi tallahi ni ban ga amfanin aurenki ba sai dai ki karkace ki ciki ƙoshi ki katan kashi abin da kika iya kenan ko kai kuma bari ka jin gaya maka wallahi matukar baka farka daga baccin da kake ba to haka zaka zo duniya a banza ka koma a haka ke kuma ki kwanda sani wallahi ko duk garin nan za su tari gatanki ne su sai na yi wa ɗana aure kara mishi aure zan yi kina ji na kuma ki ji da kyau ki kwana da sanin wannan wallahi in dai biki haihu ba in dai biki haihu ba wallahi sai na nemo mishi mace mai haihuwa na aura mishi saboda ba zan zo in tafi in bar baya ba in tafi ban bar baya na ba so nake in tafi in bar iri yanda kika samu aka haife shi shi ma ya haifa haka ake yi kin ji na gaya miki <laughs> Kai! Me haka ina kuma za ka? Zan bi ta ne babu kin ga ban san ina za ta je. To tafi ruwa gudu mana in ta tafi. Me ta bari a baya wanda zai sa a ce ta dawo. Tai ta tafiya in ta tafi kar ta tsaya. Baba, wannan matsala haihuwar ba daga ita ba ce. Daga kai ne kenan baka gaya min ba. Kuma ba daga ni ba ne. Wannan wani irin zancen banza ne. likita ya gwada mu duka da gani ita kowa lafiyan shi lau kawai dai allah ne bai kawo haihuwar nan ba kai co allah sarki wato kai nan lokacin kake jira ko jiranta kake yi sai lokacin da ta ga dama ta haihu Allah ya wuce zuciyanki baba. Hmm. Ni fa ba tausayi za ka bani ba. Yawwa, na gaya maka. ki yi haƙuri kawai ki kwantar da hankalinki ai zai zo gidan nan ya same ni shi kamar ɗin haka kawai sai ya ɗauke ki ya kai ki a ci miki mutunci ai da ni yake magana hmm. ni ma naga ai ba laifi na bane dan ban haihu ba Allah ne ai bai ga damun bana ba kuma idan ya bana ai ban ga wanda ya isa ya kwace min ƴaƴana ba haka ne duk wanda kika gani Allah bai ba haihuwa ba yana sane da shi kuma ba da haka kawai su daren ya hana ka ba ƙarshen ta da wani dalili ba komai me ka ka gidan nan me ka zo yi gidan nan na ce kamar ne ka ka gidan mu kai ma dan ka zo ka ci mun mutunci ne kamar yadda mahaifiyarka ta ci mun mutunci haba ke kin san karima ai san ci mutunci to za ka yi ka fita daga cikin gidan nan ko kuma sai na tashi na fasge maka kai karima karima kin san dai ina son ki wallahi wannan abubuwan da ba ka dan baka fita ba zan fasge maka kai so kake in fasge maka ko ya hakuri da Allah eh hakuri zaki to karima mara mutunci ka je ka kai min ya an taka an ka maka mutunci za ka yi nuna ka karanta min da ni kake magana kwantar da hankali ki yalle ne ai ba mai ci miki mutunci kyale shi mun saka kafar wado ɗaya da su koran ki ne ya ɓaci kan abin da nayi oh kwantar da hankali ki zauna ya dawo cikin gidan da ni kake magana marasa mutunci ba Allah ne yake yin komai ba eh ai shi yake bada kai kuma dawowa tambayar ki nake yi na ce da kika ce ta zauna ta jira ni ko me kike zai ma ko kuma so kike yi ni ma in zama tababben ni ma in ɗauki abin duka an kama hanya in je in bi surki haba malam yanzu ni abin da na yi rashin hankali na kenan ke ce ma sarkin marasa hankali yau ma da rashin hankali ki! za ki ɗauki abin duka ki ce za ki bi shi. To ai malam ɗa dai bai fuɗa ba ko? Shi yasa. To wai ishi zaman da take ta yi so kike ki kashe mata aure kenan ko? A ko ba an kashe mata aure ka kira shi dai kai ka ja mai kunne. Da yake shine ya laifin shine zan kira shi masa faɗa. Ai ko ba shi bane ba ai dai tunda dai uwar shi ce ai dai yana dai da kyau. Oho. sai in tura yaro ya je ya samu mahaifiyarsa ya masa ya mata ɗiban albarka ya mata rashin kunya ni kenan na sa aka yi haka haka kike so in yi ko ke au sun kuyi da kai kika kina jin abubuwan da kuke hakkin da kike yi rufa kai rufa kai kamar haka kike ake billahi da idan na sake jin wani lalata kuma sai kika ga ke zo zo zo para, uhm, uhm. para. Uhm. inda ba ce kuka ba za ta kai gidan ba haba malam yanzu a ce yarinya tana uwarta da ubanta da rai hmm. eh ai mata abu ba za ta zo ta kawo eh, kukanta ba a share mata hawaye saboda Allah da Annabi eh ni ne da ke gani me tsayawa ƴaƴa ne in sun kai ɗari nawa duk wani abin da ta so zai yi tsayawa in tallafa kuma in taimaka musu kuma in share musu hawaye amma fa akan me akan abin da yake shuka na gaskiya ba na lalace lalacewan banza ba da hauka ba da goyon bayan hauka ke san halina to wallahi malam ko in dai har ba za ka ɗau wani mataki a kai ba hmm. ni zan je in ma'uwar shi wancan babban bargo ehe har shi ma kuma zan hada hashi in yi mata sannan da aka shi ehe ke ce za ki sa kafa ki tsallaka ki tafi ko ki tsallaka gidana ki tafi za ki yi wankin ma babu rago to bari ga baki wata magana wallahi kina saka ba ta ba magana aure ne dake har abada har abada na ga miki shekar ta kakin da latan banza a gidan nawa ran da kuma na ƙar gani yarin ta kama hanyar rawo gidan nan wallahi sai kin ga yadda zamu kare take sai kin ga yadda zamu ƙare take da can ba za ta can hobi ka gaba da eh, shashasha mana wanda bai san abin da ke ba ji wani goyi ki daure yariya gindi shikenan sai mun ga dama za ta yi a ita ma da ni wallahi da ni take magana wallahi da ni take magana bari ta je ta je ta same shi ta ce za ta huce a kansa sai ta ga da zan mata Ya hakuri yaushe kika dawo ne haka? kin ga kin san kin san halin babata ba ni da yadda zan yi ban san ta ya zan yi inda a ce wata ce ko wani ya miki wannan wallahi sai na ci mutuncinsa ban da daɗin baki za ka yi wace magana za ka faɗa ta sare yayi bayan kana jin abin da hajiya ta faɗa za ka saka ka ƙara aure Ni kuma wallahi da na zauna da a gwara na mutu. Ki kwantar da hankalinki, haba. Auren nan dai ba ni zan yi ba, ke kaɗai ce ƙwallon ƙwal. Wallahi ba zan miki kishiya ba. Kin san me zan yi? Ai zan gaya mata cewa wannan matsalar da gani Kin ga dole za ta samu kwanciyar hankali. Daga lokacin ba za ta ƙara damun ki ba tunda ta san daga ɗanta ne. Ni da ke mun je asibitin nan, an gwada mu an gano dukkan mu lafiyar mu. Allah ne dai kawo haihuwa ha ba duk inda kike dan yin kuma tuwa kina ja kina dan a'a uwar gida uwar gida ha ba ko kefa wallahi ta rana na rasa yadda za a yi ba yadda bara a gidan ya ishe ka ba ne ne yadda bara dai haka dai ne wa dai <laughs> aikin hofi kawai malam ya ba zai gaya wa mutum inda zai je ba kawai ya kyala mutum haka ake yi ka kama hanya ka fita ba za ka gaya min inda za ka je ba wani wani irin abu ne fi sabi wani wani irin abu ne kama? Na gajiya. Alhamdulillah. Ya jikin nata? Alhamdulillah da sauki. Kawai dai matsalar har yanzu ka ba ta tashi ba. Ai dama na gaya maka alluran da muka yi mata za ta dan kwana biyu tana bacci. Saboda kakka tashi hankalinka. Idan kaga canji ko ka ji motsi kamar za ta tashi ko wani abu kai maza ka je ofis ka gaya mu. Insha Allah. yawa Akwai nurses da suke rutin na safe za su zo Allah da za su yi mata allura yawwa kuma ruwan ma ina tunanin in ya kare za su canza ba tun da na kama ya kare ko eh, ya kusa ba ke to ba damuwa Allah ba ta lafiya to ana insha Allah Akwai ceton ce ceton ce ceton ce ceto. Akwai ce rai, ce rai, ku zo don ku. samu Rauni abba. Lafiya me yasa me faru? Tun jiya ne da Kamal ya fita da safa, yanzu bai dawo ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina ya tafi? Ni ma dai ban sani ba umma. Bai ce miki ga inda kuma za shi ba? Tun da ya tafi rafi jiya bai dawo ba. Rafi? Wani rafin kenan? Yana zuwa dab ɗin kamai ko kuma na ɗan Musa. To, Malam, Malam. Kana ji baka ce komai ba. Ina ji. Hmm? To, me za a yi? Eh? eh? Ba komai. Ke? Tun jiya ya tafi bai dawo ba? Eh. To ba komai, Allah da shi lafiya. Ba komai shikenan, jiki ɗakin ki zan zan duba zan ga yadda za a yi. A haba, haba malam. Ya yarinya za ta zo da matsala kuma ba za a eh, taimaka ai ba za a ji mene abin nan ba kuma shikenan sai a bata a ce ta koma? Ya kike so a yi ne? ke yanzu a ki a zaki nan ke kira ɗakin ki ita yanzu ta buro ɗakin ta ta zo nan ta kawo me ya kamata mu yi mata abinci ko ba dama ba da za a yi insha Allah za a duba Allah da zai da lafiya Allah Allah zai zo na ce a tashi a tafi ba a tafin ba ko ba abin nan ba to haka ne mana tashi ne ce fitan Ɗaya eh, ki bi ki, ki ta kuka haka nuka su biyo ku ba malam yaya yarinya za ta zo da matsala in ba ta gaya maka ba wa kake so ta je ta gaya wa waye zai tallafa mata saboda Allah ko ya taimaka mata ba mala a'a ina zo da Allah ta bi so kike yanzu zama kurmanu kenan kwabe yanzu in je rafin kamar yanzu duma ruwa ko ko kike son yi na ce za a yi abin da za a yi ko adan za a nema da kukan da ta baro ɗakin ta za a yi to ko ni ba sai in je taya ta duba ba za ki ki fita lalatan banza lalatan gobe sare sare kenan a dorewa har gindi ta tabbata ta yau tana nan an jima tana nan gobe tana nan dan magana ka kadi ba ta yin hakuri da ko ta aiko mu zai mu san abin da zamu yi za mai da bashashara ciwo ciwo ce ai a gunan rago ba wurin kumama wanda mm, in ta dora girki da dare ba zai yi tamu da wuri ba sai ta mai da mashashara ciwo wallahi idan yariya na kai da daina bari yanzu abin da kuke yi mu mai da ni karamin mutum bari bari bari jin kira miki da Kinji. Yaya sunanki? To ya sunan babanki? Kinga, me za ki ci a kawo Ya sunan garin ku? kawo miki lema ko ayaba? yauwa to alhamdulillahi malam abin da na gani na jikinta ya sa zan sallame ku yanzu yauwa abin da dai nake so da kai shine akwai magunguna da zan rubuta magungunan nan da na rubuta muka su lallai a samu a siye su saboda za su taimaka wurin karfafa garkuwar jiki ta zama Wazi ce tangaranta ya sada ta da ‘yancinta, ta shiga dasko ta ga kunci wayo Allah. Kana jigo? Magungunan za su yi wahala, shi yasa ma na rubuta ma na ce gaskiya. ko da ba a same su duka ba wannan na farkon da Allah a tabbatar an same shi saboda zai taimaka mata sosai a yanzu a yanayin da take ciki yawwa yawwa yanzu you are free na sallame za mu iya tafiya ke eh, za ku iya tafiya mun gode sosai mun gode Allah ya saka ka yi kokari sosai ka yi you best wish mun gode Salamatu Lala turo min matar nan mai ciwon shiga. a matsina na nimi unguwar garin nan ka riƙe yarinyar nan har Allah ya bayyana mahaifanta a baba sani kana ganin idan aka yi hakan babu damuwa ah, me damuwa kuma ai in wani abu ma taso mu muna garin nan a wajenka za ta samu kula fiye ne tunda kai ma ga akwai lokaci tare da kai babu damuwa ni ma dama abin da ya sa ne hakan ka san yanayin karkarar tamu kada a ɗauka wani abu ne a dinga zargina da tunanin wani abu shi yasa ne hakan ne kada ka je komai tunda Allah sa ka ga mu ni zan ji da komai masha Allah na gode baba sani abu damuwa ita kuma Allah ya bata lafiya Allah kuma bayyana iyayenta amin amin sauka lafiya Allah ya bada hannun dauka Allah baka iko rike ta a rike amana da kyau sallama ya kamata ki amsa mu ba haka ki shiru kina karatu daga ina kake sallama ta za ki amsa ko kuma tuhuma ta zaki ba zan amsa maka sallama ka ba kuma dole sai ka amsa mantawa ina ka je ka kwana sannan kuma wannan yarinyan wace ce ita karima eh, kin idan tambaya ta dakata ba za ka shiga min cikin gida ba sai ka gaya min gidan uban wa ka je ka kwana sannan wannan yarinya a ina ka je ka samo ta in ba haka ba wallahi duk babbar man da ne maka kai ka jawo kanka cikin ga karima ai ina ganin idan ma tambaya ta ya kamata ki kamar ba da wannan siga ya kamata a cikin tambaya. ni ba ta wace kake so ni wannan na ga dama kuma sai ka gaya min inda ka je ka kwana sannan kuma a inda ka samu wannan yarinya kin ga mu shiga daga ciki in so sai in miki bayani mala babu inda zaka je sai ka amsa min tambaya ta wannan shine abin da ya faru amma na san cewa laifina shine rashin sanar da ke halin da nake ciki wallahi na san dole zaki damu amma ki haƙuri baka san yarinya ba baka san wace ce ita ba me yiwuwa ma yar ruwa ce ta rikide ta zama mutum shine ka dauko ta kake mata wannan hidimar haba karima wannan wace iriyar magana ce to da ka ɗauko ta ka kawo ta cikin gidan nan me za ta kare ni da shi kinga ba nufi na ta zauna a gidan nan gaba ke ɗaya da zaran Allah ya bayyana iyayenka ai za su ɗauki abin su ne su tafi da ita Kamal ka gaya min gaskiya idan cikin ta kai a waje ka kawo min ita cikin gidan nan din bana haihuwa sai ka gaya min yanzu nan in kashe ta idan kuma ba haihuwan ta kai a waje ba yanzu nan ta san inda dare yayi mata ina gaya maka wannan ne tun muna min bini da kai kafin mu kai ruwan bala'i a cikin gidan nan ni da kai Karima ni kike faɗa ma irin wannan magana Kamal, na gaya maka, ka zaɓa yarinyar nan ko ni fa ko ita ne fa a cikin gidan nan, ko ni ko ita. Haba ni da ke fa muke neman haihuwa ne, amma Allah bai ba mu ba. Sai biyo mana ta wata siga, baki sani ba, wala Allah idan muka rike wannan yarinyar riko na gaskiya, Allah zai iya duban mu da idanuwansa na rahama. Kuma ya ba mu namu. Ko da ina son haihuwa ba irin wannan ba. tsintacciyar mage wanda babu wanda ya san asalinta salon ka jawo mana abin da zai kashe mu da ni haka ko? Rima, butulci zaki kenan? Kamal, wallahi, wallahi baka isa ba. Ka zaɓa ko ni ko ita a cikin gidan nan, don na gaji da zin zancen banza irin naka. Ni ke faɗa ma irin maganar nan? To yarinyar nan a gidan nan za ta zauna, gida dai gidana ne ko? A nan za ta zauna ba wanda isa ya fitar da ita. Haka ka ce? haka ka ce to wallahi baka isa ba sai na fitar da ita da hannuna zo mu ci kama kama mari kamara akan wannan yarinya ni kamara akan yarinyar nan <laughs> Wa zai ce ranta ya sada ta da ‘yancin daga ta kunci wayewa Akwai ce rai, ce rai, ce rai, ce to ce rai, ce ku zo don ku ce Karima, Karima. ya ta karima me ka hake nan yanzu haka za mu ta yi take me kika zo yi daman kamar ne bai tashi dawowa gida ba sai yau kuma ya zo min da wata yarinya wai ya tsinto ta wai ba za ta bar gidan ba har sai an samu iyayenta ke kuma kika ce me kika ce me ke ke kai da ta ido na wallahi ki zama ta gari kin dinga rutu kenan a hanya eh a sati ɗaya dai aka ce baki yaji baki ba san kin zauna sosai ki hudu kana can banza na can wafi kuma jike maganar magana kamal ya tsinto a gidan gidan gidan gidan ku ne ko naki ne gidan gidan sa ne yana da iko ka kowa ya aje a gidan ballatana ya samu abu na gari ya riko maimakin kewa ki ce a shi ki taya shi ku rike yariyan nan ladan ke ma a raba da ke amma ke wani haukan banza amma malam in kin mun da maganar banza sun zabuta in sama da ki ami ɗaure miki gindin ba ta nan fitinan nan banza fitinan nan wofi wallahi in baki fita ido na kin ko ba gidan mijinki ba wallahi zan yi in na ji wallahi na ƙara jin wata magana sai na je in je na yi da aikin banza aikin wani assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya zaka kake tafiyar na kwana na gajiya lafiya ka lafiya dai lafiya kalau baba ya aka yi me kuma na zo neman karimatu ne aha da ta zo nan na kora ta baka ta karasa gidan ba ba ta karasa gida ba da yake mun dan samu wani dan sabani ne haka to shine matsalar ta fa zo nan ta gaya min duk abin da yake faruwa ta gaya min gaba ɗaya ne mata faɗa na nusashe ta abubuwan da yake ciki harkokin nan abubuwan da ka sa a gaba za ka yi wannan alheri ne kar ka ce za ka fasa wannan abu ina gaya maka wannan magana ba yadda ban mutu maganar nan ba eh? yanzu ina ina ina ina riya na bata wurin matar haladu abokina oh turka shi yanzu ba ta je koma gida ba to shikenan ka samu da yi tafiya za mu muje ga kafa na ga naka duk kusa kusa dai inda tafi kana ji na da zuwa cikin jihar ta zai kamar yaya za a ce a nemo ta duk inda take sai za a dora mata laifi ai bai dace ba wannan saboda Allah da annabi ya za a dora mata laifi me kike nufi da dora da kirare ke ko ga shi ku laifi eh ai ita ta laifin ita ta dauki abin da za ta iya dauka saboda haka duk inda je sai ne sai ne maganin ta ba ruwanka ina ne irin wannan ne eh abubuwan take ta makawa take ta yin abin tsiya sai a samu ta ido ni ne na faɗa duk wallahi wallahi wanda ta ce da shiga turba ta irin wannan harka wallahi zan yi magani shi ko ke kika ce za ki shiga a malam gaskiya bai kamata ya za ka ringa cin mutunci na a gaban wannan eh saboda Allah da annabi waye wani wani ne wani da ne na dauke shi dana ne duk mai auren danka shi ma danka ne eh ke barin ga maki wata magana wallahi na fi yarda da al'amuransa da yake tare da lamarinsa so duk daga ke yayan naki ha ita din gaba na fi yarda da shi na fi amince masa to mu shuri zuwa fi da tabbija. Tabbija. Tabbija. ja ja wallahi bata dawo ba bata nan bata dawo ba Allah sauki Allah sauki wannan lalata da yawa yake ka ga na zo na nutsi Allah sai ta zo ta ta ta sami a kira ina irin wannan yaro ya jinka ya rinka ni dai abin da ke so da kai don Allah da nake ganin ka da yadda kake nuna kar ka canja amma babu da dai kan ka koma in yaso in ta zo sai in faɗa muku tare in koma ina ka da kuma mun tabura da ka mun ina nan ta fadin nan da ko mun tabura da ni take lalata ye shi bada shi bada nan gurin kaka kai ni can kai shi faɗa ita wani yariyar wadda ka abin nan ka ce tana gidan haladu ko? ita eh, tana gidan haladu to ko ya sunanta ne gaskiya ba ban san sunanta ba da yake tana da dan kamar dai tana da laluran magana a yanayinta ayya to wato in an ji ba ta iya magana haka wata ba ta magana to mutane ɓoye ne suka shafe ta in dai ka ga irin wannan ba mai maganin wannan sauri sai addu'a sai addu'a addu'a bai bar komai ba eh kuma wannan abin da ka kinkimo ka ɗauko Allah ya taya ka riƙe wannan abin amin baba amin baba Allah kuma ya taimaka amin baba ya samu sai ta warware tas da warware insha Allah insha Allah Allah ya eh karka damu da wannan komai da komai kaji ko ina na wata wannan lalataccen ta zo ta same ni to ƙarfi na ne ina na ah shigo mana ke a gida da baki a ce ce san da zuwa ani ke ke ba kuwa ta ce tunda mu ne a gidan yanzu ke kika shigo yanzu kai yanzu kai lokacin na furga goke da take tawo. na shiga ba din Allah ya taimaka na shiga na yi wanka na sa kaya zan fita ba shi mijin na kira bai same ni ba da me gari yawa ya ke wallahi wallahi wallahi ne ba wallahi kin zo tai to bari ga miki wata magana wallahi daga yau sai yau kin ga dai yau na tako na zo nan gidan na zo nan gidan na sai daga yau sai yau na rintsi da Allah idan irin wannan ya sake samuwa a ce yau kin bar gidan nan kin saka baki raba kin bar gidan nan da shoron su oh ba zan ce dole ba ki ki kin san yan fursuna eh wanda ake kama a kulle sai duk lokacin da ga da ranar dare a kulle su ba za su fita ko ina ba su ɗauki kaya gare wani na banza su ja gari ana biye da su kin san su to za ki fita to za su fi ki jin daɗi ga maki in kin zauna gida na sha auren ya kokari ki kashe auren alima albarka ba abin da zan ce maka ba fa tilasta nake ba kar ka ɗibi zancen kana cewa ko ina tilasta ka domin ka zauna da ita Allah shi muku albarka don Allah don Allah da na san hali don koma kayya kayya kayya shi gina Yo, tana ina na ce tana ina saboda akan wannan yarinya shine ka zo ka haɗa da iyaye na ko ka sa babana ya zo har cikin gidan nan ko shikenan na ji zan yi haƙuri in zauna da ita amma duk abin da ka gani haka za ka yi haƙuri ka ɗauke shi ko mun ɗace shi tana ina ita kuma ni fa ba ƙara ki na kai ba kin gane haƙuri zaki tana ɗan nan wurin matan halabi bari je in ɗauko ta wani sabon munafunci da aka kai ta maƙwabta kin san ba nan na ɗan fita haba uwar gida bari in je Thank you.